يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدجي الله تبارك وتعالى suna da ikon da kudurin ga ke be rufe ba na dukkan albarkar nan ya ba duwa galuga da bara titaci ma mai ji fadin yi gani cito yi gagun ko yaji ga ji daidai da ni cito a yayi ya su allahu ta baraka wata ala nan su kwalu ba shi tan gizon ya ba da nisan ko babu jima na ji galo turu da jinnaji shi zuwa ta ci annabawa zo da tuci da waliji na iri ne su kwela ya yi e, gaba na su kwala ba ito gama ko ci wani ba wato ba Allah wata baraka wata ala na karatu ne bibi dan ni suratul an'am na igiki ne ayan shi tuce tu ara ta be ci. bana Allah ta baraka wa ta'ala la darajan Qur'an wina mai ginga wada kitabun littafin na ya alqur'ani anzalnahu mutum su kun ga cin riya na sallallahu mubarakun littafin mu yana da albarkina su ku jiya da wani da ya ji gubai majaja sai tukan dun da ga wa jumla da bin zuma na kiro sifu yo amma jumla na gabe zuma marifo na ga ya hali so yi da kitabun na kira ita da an zalnawo mai jumla na guci na fili fa'ili mafulubi bayanin an zalnawo so jumla na bani mai ji kitabu ya ji sifu yo bai tuna sako juye bai yi jin cire mu ga ciwo zuwa wani kiwi jiye bai mu ga mubaraku littafi wani dokon albarka wani kime ya albarko alkhairi na jidda murku na jidda kusaren ya al'in eh, jidda kuna bata ma ya kafi qur'ani abugon gara su kuka fattabiyu ya mitu qur'ani eh bima na egali ubama eh fattabiyu ya mitu wattaku yatu ma'ana su su ya gali ubama bima na tsallen bayan qur'ani la'allakum turhamun ebo lalle ne fi zani jadara mai sukuna zandun da ga mitu qur'ani mai bici ne mai qur'ani na to da mu ci su kwa jiyan goyo su kwa fi da taci za mu ci ne su kwa jiyan goyo ci gan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ma أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا so ci gai ci kuranin na ciyawa annabi sallallahu alaihi wasallam an takulu e boye kafire makaci bai baji benin ibi da magan gan inna ma wazilar kitabu ala ta ne min kablina in ga littafi na ci shi na cuciya ta ne jama'a guba mai julfi ya gudu da mishan ji. a ga ci littafi shi zuwa min kablina shi zuwa ayo ibogo a to a larabaji a ci littafi ya haya bayan kunna da rasa tin lagafilin amma fe

fure kafire makaci ya gabe ga bayanan biyu ba bayanan da shehu kata da lagani na ga katalallahu li yahuda wa nasara a ga faran coci wani tabbata yahudi mai mishanji ji kafire makaci ya ga kai fa zabu an biya mu ki ji yahudi mai mishanji a ci annabawa ji laga gama na su cijo ko wallahi ya ji kutube su lauja na nazirun da ya ke ci ga biya alarbaji wa kitabun bi littafi ga littafi a dana larba hunna da kunna a daminu a gafe da nashi a bawo ne ya wudi bai bisha na yin sha'azuni fa na zala su kuma da da sauki ne ya to dana a wa dai gaga daga da e jinan rasu ko sai tube da min suratul qasas bo ba ne ga ga walaula an tusiba musibatan bima qaddamat aydihim fayakulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin eh dai musiba ga tsawa boye tuna tula ruwa ji do shi zo yinde ji patana wa ayala niti aga suko dai waka tutu tufi igami tutu tunji ni ayana ji mula ku patana igami tu imaga fa de minita tsana ni jani mani jina ta so kwa la ayana ni wa ni mu mu tutu fi ayani makura ne na littafi na litafi bata na laya ne da gudu mai ya hani ah, walawa na alaknahu bi azabi min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza eh so ko gaja alaka ji shizo tula to annabi fiya da qur'ani ya muta ja alaka ga da fa ma da dama fetila nake su ko ga su ko ga tutu tutu tutu eh laula arsalta ilayna rasula kila watu tifiya wakati tujitifi sana taba hatika igami twa yewe min qabli an nadhilla tun ya be tifiya gbanna ba na khziya yi suzu ya tuba aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhu faqad jaa بينة من ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون au ta kunu ko kuma ya boye bada dama gan lau an na wanzu kitab da yasu ko kacin littafi ce a halakunna a daminu a yade ba wuga halin kitabi gima kadi ja akun bayyana tumin rabbiku lalle wajen da biya yi ne daga kwai tuwace bunga alkur'ani wa hudan kur'ani na mai ba ya wa rahma ya gusa ko mu yau faman azlamu ziga gobi na ko ziga timinu bi na ko ku zana mimman kadzaba bi ayati llah sana ya coci lagagan mananan wasu da fa'ana mutamin kwaki lubana sanajzi na yazdifuna an na bele yaje gaba da ne famina kya su nan su ala azab yin yadda da boya azaba bi makanu yazdifuna ibuna afi na ke milatu tuci luba ayatu tuci nan an kem na tuci ga yare mini suratul fatir wana wa aksamu billahi jada imanihim لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أهدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بآله eh a feji kuti kafin feji kuti lokacin alata annabi tana ja da imani matukan kuti ja kuti ji na tsoyi ya fiti patana ne jojo bayani kala in jawo nadhiru ku baki ci ga biya la yakununna adabin id al umam agafi zana de ba wugan min al umma jona kalan ma jawo nadhiru annabi ne ga tuka na ganci be da biya ganci na ma za da um illa nufura adenu biya na sai e ci biya fi fi biya gani ba ya sokoi istikbara ya boye tin yela na da biya fil da ke cikin wannan

ziga gobe na kun akuza na ya so ce laga gama nan wuce laminu biya biyu yi nan man ji da ziga fassara yin sulafa ne fassara guba <coughs> adaman da jilu ga galazim ya ce ga sadafa yi wani sadafa an ha ke musali salina ke ibn abbas na ke shehu mujahidi ke mu katade a ga ma'anar sadafa an ha nuyi lazimi abubuwa ma'ana na majinai wato a arada an ha eh, ziga gwani na ku aku zana aya coci la gaggama na wasu dafa na wuce kwatacce tun gai ma'ana wasu dafa na ibar bayani man wuce ko na zuwa na ba shi wa mujayi da shi wa tare wula lazimi kanga fi yin sadafa mutu bukatar mafi kanga amma mawanci ɗauke shi da sadiji na ga ma'ana na dafa gwani ma ma'ana mutaji gwani lana gwani da mafuru biyu amma mafuru biyu ba gani mufiya so ya ma ma'ana nun gwani lana gai gaga wato faman aglamu mimman ba bi ayatin layi wa sadafa fa'ana. ziga gudu na kun aku zane wa ya coci labi gama na wasu ta na an ce kaza wangiji ke mi latu duba na ɗare zama fayar da hada zuru ma na sata fahimtiya wa kwatace ta mutaci ta ci gizo wani gun alamituwa amma ma na baci ne fa ana yi maza shi gizo kuma ga alamituwa a gazan tun da mini jama'a ba na adina kitchen a cikin da fassara ne na ibn kathir ji bayani daga misali za mu fara na ziyarnin daga ma'ana a rada na hujjo na tilazin yana aji hujja bi aya na coci na fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla wani ga zakafi mutum na biya da ni ce malaika ce wani ma gwara mu ce ce ci ta da ne ga bai shi na an labara ta da shi labara ta ta gwara eh, labara ta ba ta da na fara sadaka wanda yi zo ni wajen mun la gaskiya ayan su kwa wala salla mai ji salla walakin ka gaba eh, amma wa ayan su kwa da gaggama na wata wannan ta fatace ta to ga hankali tun wala kin ka gaba kin nun ga abu gaga fa muna azlamu mimman kazzaba bi ayatin la ki mi tu fala falasa wala ki kazzaba wa tawalla asawa dafa ana yi mana wa tawalla wa harada na so da zabi iri misali da jini amma shi sadi na ga mana mutadin a lona a ga yana jigadan gurkoye tiyan wato zane zai lamitin su kwa mai ke ruba da lamitu an ke misali min da na mai baka tun shi zuwa ya toce ga ga wahu yanhauna Yana ko wa yanauna anhu yanhauna anhu e kazaji ga ga lamitu qur'ani ne ga lamitu a sallallahu da sallar na anu yanauna anhu a to mai lafiya ga lamitu qur'ani amma a duba da amma lamitu annabi sallallahu alaihi na so da na'yu ta ya kaya na na'yu da na'yu a to la mi to a man wala ila mi to iru tu ko ga da misalatu na'yu ko alladhina kafaru wa saddu an sabilillah aza ban ko kala adhabi bima kanu yazdufun eh bima kanu yufsidun zane jikafirci na ce giza wani giza Eh, alwa lamitu so kwa na zidna wa azaba so ko ya biya azaba ita azabu ma kanu su do ya bubba na jita cikin wani so fasara bai wa gadda zabe ne ku ba mana wage amma ibn kathir gana boka ga ne shi wasa diga boka ga ilan labe ma na ya ga ziga gobi na ku aku zada kazzaba da ayatin la ma ya so ko na ga mana wasa dafa na mai giza wangi giza mun ba lamitu so kwana so sadafa na wala ji kaza eh munu ba la mitu so kwa aga daga azuwaji maule wa aga azuwaji a gito ko bi wazi ma fitina mu hmm, zama lafiya ayi wo sadafa na adama sanati zalladina yasdifuna an ayatina so ko gabili ya lai ga e gagba didi ya zaba didi aya da nazi yasdifuna an ayatina e kaza ji da koyi dana a to ben a ze ke mne chezo bana foda ju jiana ke takuna yo chimo mbe mo finja o machuba mo aluga na mbe zana to fina to fia eh mu la ya tita chimo to ben wa gba so kwa wa la mi tukura na zana maga sa ji ben wa la mi tuno ga ba mu febe o ada la je ni kemne wa ji la la chene ti la ẹgbọ́n àdébà kébà èmi ní àsìkò wọn tí wọ́n kó tí ó ń ṣàn tí ó bọ̀. يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم ياتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون har yanzu na mbake ka ma'anu ya da ne kana eh, kalmai na zora nazara yanzu nazara cicile ke cile lo bawon amma mun ji bato ji fasara ga ma'ana ta cile ne etapa ke patako ke tuyo ke kabejo ne yi ga ji ma na ga gbanin bina ke ki ya ke ka kafa ga ji ma na Hmm? so amma na titilin da labi ma'ana intizari bi ma'ana etapa ke patakau ke tuye bejo su ko ga ade ne na yi an tati yi malaika malaika dudu ya eh bi ma'ana malaika jiri manji da fassarar guba ga malaika dudu ya so ko kuma malaika dudu ya kiyama ga azabe eh adda zanen malaika biya na yau mai raunin malaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin nan dan da malaika yi wan nazaati gharqa wan nashitati nashta wa biya da guruji agwar malaika rama biya da guruji ngorama ngoraya gani bi aminci eh tigai nashitati nashta ma biya da deji nazaati gharqa ma gugu ma tsuntsugo mun da guruji azabu to a kafirin na jine ga ba bi mu da ni so ko de ne ke kan ga da wona e eh, ka fo na malaika bi tsura go da ni eh aw ta aw ya ti arafuka ko kuma ya fana coci coci eh, wa ya bena na eh, ne ishara da fuki ya madana e pataka fana a kuija a ki ya majina e ne ke kan da wona bune fuki ya maga tun ba ba ga imani ji kimna ga da imani na amma imanu ci jama na fuka a wuyati a bado a yati rabbika ko kuma ya fata ka sashen ya eh? coci wa rubin a wale coci ga garjina idan ni farkon suratul bakara hal yanzuruna illa an yatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaika wata tabbata guga ya fi kiyama Allah tabaraka wa ta'ala bi waja rabbuka wal malaku soffan soffa allahu tabaraka wa ta'ala ga ciji da shi yan fa kiyama ma da bi jan fa kiyama to malaika ma kwata gagu eh man ji bayani a ga fa kiyama ba ta zawangiji ba gidi to da gizi za farko ji to za zumi za ku to za gizi ba ta ga ya kaza fa kiyama to ci ta jibin jin ji ba ta ci ga mai mobile ya fita cin tó ti dà ìdúgbò mọ̀láyíkà yìí kí á mọ jí ní Ba, bá tà báwà bí tí lọ ẹ́ jí ní ìdá mọ ìdá ń kì í bá mọ̀láyíkà tí kéde á mọ jí ní ìṣùgbọ́ bá ta ìtì eh? fi kà ẹ́ fòun ti kake yẹ kabe tó muhammadu kake ẹ́ hadisa ya ji tabbata daga bawu zai faru asid muka ashrafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam da tufi da tuyi min gulfa daga katogo wana mu na musa kan kanga afe ba zai lubin shi etin kiyamun kimna kun yakuna kimna ji kiyamun jinan annabi ban tun abinci na faka na bisla da sallama annabi ce ga gaga la taqumu sa'atu hatta taraw ashara ayat eh mun ga ya ta babu ayat rabbika sai shi ayan to ci mun ga da shi ya fata kawai to annabi ga faga ga a ya. sai ga aya gole ya mafari tulu'u shamsi min maghribiha wato bi wata ma lu ayi emi ji ga ashratu sa'ana emi ji ma mun ga shi je bi to ka fi su ku ku ku na man za ta mu ci ga da guba abi ne ga ashratu sa'ati sugrana amma dai ne ga ashratu sa'ati kubrana ashratu sa'ati sugura e ja yi wa annabi ga su ga ji faruwa be to kan ga ku yi amma titin ji ala ajo man ji ji da safi mutuwari shi ce tu ba obeni yamnu bi ni ya nihayatu alam nihayatu wani man labɛn yi wa ji labɛn yi ne ziga da qur'ani ma labi ne ziga ji faruwa nan ga na ji faruwa ni ba ka zabu ji faruwa ba ka zabu ji faruwa su ji la ji faruwa nan ga kin ya tuyo muci ya sharatu sati as-sughra a ci da ashratu sati al-kubra energy a ku ita sai muci ga bɛ faruwa bai zana mu ci mu ci a yi guwo waga lissafi kowane al'ada bai su gura na yi shi tuce tuba wabe ni ba a bisu na jade ta ta zuna wani mawa ya shi tuce tushi ba bai ni alama ji ka kayan na jinna na jinna to na na bai waga wa abu ya sa abin ko gana wani na jin wacce ko jina a ci gura a na bai ga ga a yi ja sai gidi gala daga yi laban ai e lababan na gabon to gidi la fondondo to ya fi gunda wani ya yi jiji shakka ma'abciya daga gintara ne zane su ga mana ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi gunda wani adabati ba fa wuce igida alalayi da ba ruwa latiya ba ta fa wuce kyan bibi da muna da ciwo na mu ga ji faruwa fa wuce a ga tuba tuba na wai eh tuba ne ko su kwa

amma ko wata daga da bai shakka da ba tuba da ba ga nun da biya dan dole gaji tuba na sokwa shi tuba annabi zanga ya da mai mafarin da gurgu ba cici ya ajuja bi ma ajuja da tiya taci da badabu dabba ne ci gaba na da tiya to kallimu wa annan nasa kayan bi ayatina la yumkinu dabbu yama feza fega fega da zawanji mu ga an yi na mutu sokwa ya gaya ya je ma ibe bayani ya soko a ya soko da ya dabba mutu ga ta yawon cutu ta yan dabba mutu alamu ne ga ije kwacewa salatatu khusuf kin ya be ke mu kuda an gizi gi ya lalle ya ji do amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga qasfun fil mashriq wa khasfun bil maghrib وخصفهم بجزيرة العرب أي أي لابو كي أبي بيمي كودا جيجي أي لابو كي أبي بيمي كودا جيجي أتي غاما كي أبي بيمي كودا جيجي جزيرة العرب يجي غاما مشرك mujin da ce jin bai yi labarai bo ga gishi ma aka yi gudun ya bata ce ga na yi labar e gaga ya tiye na nasara ajin a yi gaga istina ọ̀gá gẹ́gẹ́ east ẹ̀bá ìjọ pátá ẹ̀gẹ́gẹ́ yẹn ti ke china yìí ẹ́ india bá tó mini east country kejì méjì gami ní ẹ̀yìn làbọ̀ ọ̀nà káà kún láì gidi lé lé àwọn pakistan yìí dánwó pátá yìí iran yìí pátá kí ya wani kafa bara indonesia ne fi bata to malaysia ne far east tó da wani to irin launi ya wa ku zawangi yigi dana kutanno qasfun bil mashriq bil maghrib bi arab wagala lissafi da bai gutai mafaru da gutuwai annabi ke gagaga wa narun takhruju min kare adni tasukun nar a aw tashurun tasukun nas aw tashurun nas yabitu ma ma'un haythu batu wa takilu ma'un haythu qalu ina bitiya ina ma bitiya ina mun ciga afi kaza wangi ka ga dabba kace kaza ina ciga ina wuci ciga afi kaza wangi ẹnu yo mọ́jì ti bàá ń sẹ́rẹ́ ànábì bàá nínú àníbi tó jìnnà ọ̀gán bàná gábẹ̀dà tí gábẹ̀dà lè ṣe ewé tí na ebi wònyáza ẹnu ní nyáza ní bàná gábẹ̀dà lè ṣe ẹnu tó àlè tí bàá rọ́bì ẹ̀yìn wọ̀tẹ̀kí ìlú márùn-ún hẹ́fù kánú wọ́n yìí gidi nya nya nyányányá àti ìlú tí ebi tí bàní ìlàjì gábẹ̀ àbúwọ́ àti dàyáṣe elele gidi náà ntọ́ afáfẹ́ lele gidi bàá rọ́ agásálẹ̀ àkí àyàchi ẹ̀nà àmì tó àfọ́ tabitu mahum haythu batu wa takinu mahum haythu qalu so kwa lai to lokacin shi so yawma ya'ti ba'du ayati rabbika to ci ga fane aya na jiga dinyina ki azagi gidala daga yi loba wana a ci kwa kwakwai tuba tuna to la yanfa'u nafsan imanuha rayin dondo na lamta kun amanat min rayin dondo na ji imani jile shi jwana to la yamfagu nafsa imanu wa imanu nunga ga nuna ji fagana wa juma amfani so kwa gugugwa au ka sabat fi imani akhira ko zana wa imanu to jana ma ro tuguru shi jwana fo mun tunga ya da ba lo tuguru e tuguru biya pataka fo ina muntazir ni to muhammadu ma fata fe kai mun ci gabe je be jimani lawo fabi cuban دخانكم طلوع الشمس من مغربها ياجوج وماجوج دابة قصف ثلاثة خصوف نار تخرج min.

efon ci gada be na wundo chatiya arman da shi da boye ji bayani gaga watakila na wuna na be ji da na yi ni atomic bomb jo watakila ga yana na be ji shara na ga abi da atomic bomb ga wajen be na wuyo atomic bomb adamina atomic bomb ga ci ni tafi wa cikon da ne eh, ma za khasara al'alam bin hitat musulmi gano sara da adamina atomic bomb a kebe da hydrogen bomb daga hydrogen bomb bo wuke turo je mke nuyi ba na wuce kwadon ba ne to watakila alawa alam so watakila gaya yana nabe bai fi gani bai nauna bai tiya zaba yi je yana kauyen wuya to na wuce bai da wani ya goro da wuki da wuta. annabi isa da gutani uzuri na idana ba na yi kawo na yi ba gutu gutu a ba na na yaya yi kane kene so zawangi boda wana hadisu hadisu sai muslim za na ga wa bayani ya mukuci na kene ga idan gutu an da wannan to dajjal ko yawa dajjal la lissafin ga yi ku eh, a cika su kufa biyu na شوفوا قل إن قل إن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون inna alladhina ku dinan lalle zagana za a dina ake kirbere nan wa kayan shi'a a cake a taji zane za fi da kungiya kungiya kungiya nan na jagwawa shi ne zuwa nan lasta minhum fi shay annabi ya gowa da yayi wa mayoyi ta man zai ba kira babu na guba again الذين فرقوا دينهم كراء da كراء من kira إمام kathiro to أمروه ما ta دينهم إبا ma na آمنوا ببعض وكفروا ببعض na zane je la addina ake kere kere na bi ma'ana zane ja ja kawala sashi da mini addini wani ja sashi madabuna a yaji mani biyana a ga yi jini su bai fara hudi na a yaji ne ake kakayi alu da ya kwanni ba a yi ke wudi jina ya eh, yi yuminu bi babi ya eh, yuminu bi babi na turu bi babi wai yuri yuna a yi tafi bai na zalika sadila wula yi kan wani kafi runa haka kwati na kafi ni na zaba muhina wallabi na amuru bi lawar su ne wani bi fara ku bai na ahadin minhum wula yi ka sauka yi ti mu jura mu kayan lawar ga fura rahima so fassara ni da wani ene bagan bi farraku dina wani a dina ke kakayi a ga sashi ya yi jimani da yin sashi ma yi jimani da ya mun ga da kuranu ga yi ga mace da ayo go mini qur'ani mace ma ayo wa mun ga da hadisi mun ga mun ci da yi jimani da ya ma da ci da yi jimani da ya boji yi wuce boji yi wuce jiyo yi wuce ga ya ci a kimi ga yi wa ga bidan ni suratul bakara wani ya ga imani ki be sashi da ya ji kafirci be sashi fa ma jazaa'u man yafalu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya adde ne su ko ga fe gaba da ne la bambanci da ayayen wuna gamba ci ja yago ndo ci ja yagwana zando ga ja ci ne ne su ko ga je gaba ne su yesu ga su je daga yijo eh so ko na gayi gaga eji sallah ewa zaka efe azụ na efe gbakwụgbọ onye na efe azụ dị na-etu anụ elu aji igawo da yaji fe jiye ilu aji zane na aji anu fe baba ko soko soko amla da aji oda ku oda amla da aji beto soko na ji foro be na ji no nga ke ji foro be no chi na ji ga mu ya jano nga ji foro be ji o ji sallama e ji ji nda sallama go gwa eh nga ji foro ga ndu go gwa bi mu ji e gi sallam mu go gwa bi yo kila na ga ye go na ye go ayi we la wi tu bi tai ye tu fa yi bi asana mi na aru duwa eh so ko ne ji foro ga ji be ze be be be sallam ne ji dana mu ke ji foro eh be tu bi ta ji pata ki bi ya. gani bi ya ada e tsaye de mi na dino bi chi e mu chi bi de yo ya to kila i ga na go

so iga hankali tu so kwana ji foro benne na uka ji foro benne dalili da gono wa gan na gan alami tun alami tun na u ke ka ka ji gan na gan alami alami tun alami tun na ma pata mai daga qur'ani daga ba bi muhammadu to wala da layin alladhina farraqu dinahum ya ki ni so ko ya da na ke yi to da na gara yi fasara ne ci gan a wa ma o ye ga ye yo ye mai ye a gaga shi ke na laifi na wani jina ala a wani a maji wani wuce ji laifi a yana amma gaga ya tuna wani don aya wani ndo ca alali majin wuda tuguru wuce a zendo ya zendo ga yin yawon la ma kasabat wa ala ya mabtasabat alheri zando nuwa wagi amfani shari zando ma gun fassara ni da wani inna ladina fara ku dinau ga kira mace da zane yau eti fara ku a madadin fara ku kira wuce da rai kira yan hamzo da kisayi ki ma na fara kuji nan a ga manu yi bayanu bayanu di nan eh zane ja cele ba abu ne ne ta bayu ne mukhalafa zane ja a adini aliban ina dina ga ga gaji ne kai na ma da ji ne kai wa shi ya ta ke kungiya kungiya kungiya kungiya ne zuma ba bijana laifi da bwa yi kungiya amma bi mun facirki misali ene ye gabu bani wuji kungiya na dima na dijina ene ye gabu bani misali za jamina ku ye kaga ya fi da tama mazu ga taju jama'a je tama mazu ga taju jama'a ci kyam na ku ye kaga ina ala da boro na e kungiji gani ga za gine ji a tubala da ba ya afiya kona nga ya fi da wadu kiyaji na ala ya da no kungiya da wani gogo a fida waza a wani duki a zaben duwa ga da je wani a sada cawo wagi eh za mu ci ga ina ja alada ya boro nun gai gaga zani shi kasi bito hadi zani ja gudu kya kya na mawa mana eji eji fama da rashin lafiya na nga a fida waza a fa loba a da daye ina ja ga da bukata na fa sha daya kokarin alada ya boro nun amina ala jama'a kungiya a fe chokoya muci laifi da ba e baki bo e na zeni bugi juwa ne ga ya kaza kama ya chatigu ya ga mu amma daga na matsayi yi kakan umaya da ya rikpata na e ga su be da shi ma zane lo asibiti jama'a je lo asibiti buci ga ya laye don a ce wai e goro lo ya ina e laye lafiya nona a ga le zane je lo masu katana a ga biya ba ma ba ki ya tuye yo ya e tuye da daraja a a agabi dozu ba mu ana je lai da kun ji shi ko zane za ci ba na yi shi kokare wa ba ji yayi waya ni za ga dukiya na ga gira a ga giyan gici na a ga biya ci ba mu ba ta yi guru gane lo lo a gudu shi ka a le ga gani na yi na na su kwaya da ji biyu amma ya kungiya ce su na mi dana na mi yana dana wani wani mai dubu tán gbígbà ń jígá ìzáyè kó mú tó wá títí fẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ mú bá wọn jígá ìzáyè kó wani ní iṣẹ́ ó dáná ke da adọ́ musulunci ke dábì náà kẹmí ló lè tẹ̀lé kẹtì já ní àti fẹ́sibẹ̀ kàdírí àti jígá dáná agálẹ̀ kàdírí àti àgbẹ̀ ẹzẹ́ ìgbìjì dáná àwọn kàdírí àti gálẹ̀ tìjá ní àgbẹ̀ ẹzẹ́ ìgbìjì dáná lamarin da ji fi o kaba ala mai kan ga mutu gari ne ya bayan hakim na jike abin da na. ji guru da wannan farraku dina wa kami shi'a lasta minhum fi shay'a nabi ko wanda da ya ga malaika lu ya ji ya gawo yi ga gazan don lu ya zala yi ga gazan nan lu ya tarika ki suna wa gami musulmi waga biya ni be ci da qur'ano na mitu waga biya ni be bayanu da mina hadisi annabi muhammadu na mitu ina so iri ya musulunci na annabi muhammadu ji zamani nan ga mai cewa an jin so ina yi waza na da wani ina tuigayi ji na da wani inna ma amurun ilallah lamari a tona zima kemi na ake ni gare gare nan da ga su soko adda zai ga waga ga wani da nana wani na ji hajjali ya ni mai musulmi na ebe wani da kungiya an da ciwo na yi ga wagu da na ba inna ma amurun yi. yin so ila keke ne ayi so ko abe fi fi ide ti fata mun fi ale yi in ba hukunci ala ndo wa na ma mu ila Allah sun bai na biyu bi ma kanu ya faru bele so kuma abe ya labari yana fede zo afi lo tuna igbe aya igbe na ji na so ko ka gbe awon mu gbe na ji no ga mu yin ga bo mu ga de ga ba ala khairu ga ma de in shado so ko ala khairu jugu ya yi aya nan a ga manjewa mai tafsiri da za bayani kakan ita ayan sokwa zai so kai zuni fi bai farraku dina shi ya ayi a da bayani na da ba abu rero na ga so kai zuni aya bai ayan ne na dalalati mi hadi umma zane ji fi doni min al na nona zai fi bibo a ga ya ne fi kungiya kungiya ka na jini min na bi jina min ya ba ne amma kishe wa ablar na abbas na kishe wa da haka na ke da na ke sajina a ga yana ji fahimta da haya ne na mai gaga ga yati yau da mishani a ga ɗemi na kere kere shi da ayi ga su koyi ga ta ba ce mu ja daga fahimta mu to e gaga ga biya ne ti yahudi yo tsayi ala mishani da ba imam asan ga aya na fahimta mu biyu yi wa gaga yati mishi dikini je weno wele ato ele gan wonyi oye wa maji ni akaka oyo aka so pe gan abo kedu ndu ga yi nede pere pere mi na السيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة سقوط هذا نكتب يتوقن مينا فله عشر أمثال يومي قبل iruguwa nan ga gona ní obìnrin náà àmọ́ òde ẹ̀gbàgbá ní ẹ̀tùgbùrù ní ní arúgbó ọ̀nà gàgà ọ̀nà a gana na gaye gagba na gbagba ganyen tunguru na sokwe la yawo shi na gbagba gan wasa laraka gubaji so ko a yawo ya gagba na ya gagba na ji tattali ya na fi laraka guba na iru goron a yawo na da na ji na fi laraka guba guba ya da goron a yawo na gaman zai ji bayani ya yi ya ba ni fi asun wadana wa ga gazu ya ramadana fe wacce be kemmi be da mina hadisin da ciwon hadisi na abu ayu bala ansari gobe gaba ba rinsu da alisallam wani ga na mun man sama ramadana sun mati ba wasu tamin shawwali eh kana kasu ya mi kasu ya mi dari wa ga zai ramadan fe wacce bu kwa gani bi azu ya fugu tsan ya ya shawwali ne gasa tuta shawwali na hukunci wa yi zani fazu azu ya yi ya ni gunguruna mu lissafi wuce yana abu da nan man ja bil hasanati falahu ashru amthaliha foguki da da mine ya ta zumbo fogmawo azun ga ga shekmana da ta ga ga gumina ide fogmawo ushekpan ushekpan kawai ito kawai gbọn di mitu yo wadda agbo wadda ta ni nguci to wadda azu ya ta azu azu ramadan no gu fe mu guci su kwaya wala da ya zane fi azu ya ta guwo kọ́nà kò fọ́lọ̀ wá ṣùrọ̀ àmúfàlẹ̀ à ń jẹ́ ayẹ́wò kó adẹ́gẹ́ gbọ́azùn ga tọ́kí ti àlò ṣẹ̀wàl anábìgọ́ orú gbapapẹ̀ fọ́gútùn àrin ní ṣẹ̀wàl o fọ́gútùn àrin wùchì zane fíázùn yẹ fọ́gútùn àrin náà agagẹ̀gẹ́ fọ́gútùn àrin gútùn àrin dá wó fọ́gúkí lọ́nà ẹ́ fọ́ṣìtá mí waga chakuba na dada abe na ofie bazu ya ramadan na ofie atige azu ya ramadan na uizu guo boko guba kada abe chaguo onje na e, yani so etie fasara ya manja da hasan ne tafada wa ashra amsalu ga ne biji ce ga gazan do ga ya ramadan fe mutafu gutsu ayi bu hukunci da na bada gido a karshen wala yi kyau a gaga zamu yan wani bata wa fa fondon da hazu wa fefe wani gai ma'ana yan kasu ya mai dare kyau a gaza zamu yan wani bata wa sata hazu wa fefe fondon da wagi yan gido ya na na na mai gada na na yi na gbagba gana eh da baki bo zuman na so kwake da na tatin na wani nula tsawo jimda ci na ga idan min suratul baqara mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ya وقال wa qala lisafi يا ويو سبو sabu mi so eza dabo muji an man ja bil ta fala wa ashra amsali aso ko alami tu ci misaliyan man mathalul ladina yunfiquna amwalahum wa to e bogo yedanu jinafila raka guba no ene su kwa ya wulada na wa wulada bauta be shi ci bi ma'ana mutuke gwe su zu k'o bauta be shi tunji zuguwa zu bauta be shi tun a tuke be yawo ko ni pene yo uji lada bauta be shi tun tutuke be shi bauta be shi ci e ba misalo zane ji sokwa gaji alufuro ma wuce yana ramadana wale iya azun wa zane ni ni ta yin wa kawai ya gana ya ku ji zane ji ni a ji da ta a gemi ma amma a ji za fiti fiti je ba su amma za fiti fiti je na watakila wanga bo ya ga wali al au ya wal khasani yaso kona wali da ta ci yaso kona eh azun ni gani gani fi azun yo e tsami na ma de lada yi zane fi e tsami ni arishi tun da gutu ba no ne aya ni muti ga wazo ani da wani so ko ke da da ke ta ta abona wallahu yudaifu man yasha muci da lissafi da gairin lissafi wo muci da lissafi gaba ka zama waka watakila azumin ramadanin na gaya fe ganin watakila wake ya to wala gun amma buwa ya tuta ni una ake gaye wani watakila ladan wade ta zumi ya tsawa min nan wade ladan ya tsawa ya tsawa ya tsawa har a ga ga 1000 to ko aga 700 da zamu ci a miliyan.

laifin niga wajen tsanyin yi tsaron walawa amma lokacin wani tuguru na ganna gbagba ganin ga gaba a wani ga imu a yawon lada na wuji shi ya bai zuci na ya dago ga gbagba ganin walawa ga yabo obi wani kiwu lada kwakwata bai ga ke yabo mudu ja a wani ga nisa amma ba da wajen laifin na suku ga nikete laifin te. amma laifi nikitin na fe ya ka rambu da ci fe ya kai fe ya kai har ma da zan gogo ne dala da kai da ba ga fa kiyama ga adala du na ladu ku zuriya zunubi ni ni na waje da na mu a ya kama zan da da na waje gogo ne fe so ko ya boyri kafi ogo ne za ya lu na da mai ne a shaka baka alabaya su kugu ga kafi ogo le zai ma walo ne ba mu to tu lore ma yadda ba da ti lotu mu jile fiti tan ju ja ma yadda ba da mu ti de mu ti lotu ti do na da na bana ni ni ni ni ni a da mu ti mu to fa eh ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الا مثلها يندو غابه fala yujza illa mithla su ko Allah ya gaban mu ci huga da muci ba ga manje daga sha'o a ga hasana hasanati fadlun wa mukafatu sayyiati adlun hmm. fatun hasana hasanati fadlun wa mukafatu sayyiati adlun wata kila wa izina wa biga na ga ah kima majin soko ti gawa galo tuburu ni kete mwa tula da kire ju mo mo bawi mwa ke tuke bezi da za mu da pauta bi shuci da za mu ci da miliyon je ne ba to ana kila soko ta jacho kila wata juni na kimi jun ki ki ki za mu ji awo ki za mu ji wo ti gan wa da da mu ya kun za na yo muje za mu ci bigawo hmm. azu ni mu fiyo ni yo

bani mu ga gawo ba gawo ga lotu dede ni ega gagba dede ni na wuce adalinki misali titin gida nun ga aye wani ga ba su kona eh wadaye shi na katuko misali wadda mafarci kuta o shi na kabini wa shi be waga shi be ndoci fondoci yaji ka ni waga mi yo wa zo biya jikani sani go ani o ma jikani ko ani ba ta wadana ba jikani mike ya wa zo biya wada shi mafo in ko be mafo tun ci bena ko jikani be wa jikani ko awe o to jikani mike yo e eh, mo zo biya ko ba wala mi jiji e jikani no jikani ko ko awe yo ko ma ba tuwa ya wani to wa yo rata ratawe na magaba wani wajibi ratawe wa mutu kyawo to mun gaji faru watakila wada shi ga mabocin da ci gana waga jikani wa kuya waga to ewo da na yana ka jikani wa kuya na amma mi kere wa jikani bi wa za ni jiji wace zalica ebo ki bo ene akiu na watu kya wa mu we mi guci wace ka to ratami da na be to yana ji faru ana da wannan zanen su kun gaba su kun gama taraya na utara yi ta cin yugato ya yi tula da oke da ya bado ya da go ya ga bawo na wani zanu cuga yu ya bado ya da bauta da shi sun yi bita tun zanu ta ne yake wani na yi muke da labiyo dan gurkwai zanu cuga mi ayo na ya bauta wani fadl gala cikin mazafutul hasanati fadlun amma ba sai ya ta suku adlun eh bana laifi ogado kutu kpata na ndonu da fi ni ato igagba dede ni eti laifi ni wọn àyè kó bá zunubi ni eti laifi ni zunubi ni eti fi ni wà á bẹ zunubi gbó eti fi ni wà ká zunubi gbó wà á bẹ eti fi ni wà. kan ko wọn wula yi lamu ma ti wuji wuji bi na kuma o man lawo bi wallahi ni lada abin so ko fe tu ne ti mu wuji bi na kuma. Ciwo قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كل annabi ga ya dawo inna ni adani lallan ni muhammadu adani rabbi to da gawo mi bo wuti dabara tuta shi ne umawimba na ila siratin mustaqim wumba gudu ya kwene ya gboro na eh e ko ti ya dina e ko ya dinu yo ki ya man hmm, adini na tasu millata ibrahim hanifa ko ki adini ce ko ga adini ya nabi ibrahim adini na fake wa lugana وما كان من المشركين انا ابراهيم فدي من زان وين با ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بابنا الله تبارك وتعالى لا في لي عذاب يهودي تاجيا من بيلي قل انني هداني ربي الى صراطي بعد تقولوا بينا be تاجيا بيلي tadiya be تاجيا مباشرة labin tadiya mubashara wuti إن فتحنا لك harfi jarniya ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وانك هو يهديك الى صراط مستقيم ويهديك صراطا مستقيما وتهدي ادبا بدون حد so istimali qur'ani ya haji buba hu idan ko haji tadiya babu harfi ko haji tadiya ga harfi eh ga dinan kiyaman min ruwamicu ko min kiramicin ga dinan eh, dinan eh a ga aga qayyimai fa'alu ɗan fa'ilu ko daga kama kemne yaji da sayidu daga sada wani ke zulfi biyo zana ku gikin kulina ni a rabbi lasu sirati mustaqim dinan ƙayiman. so kwa mi huba da kwa goro na yi addini na ki kan yi mi tafe da na ku giki ni na dan millata ibrahim alifa addini alibi ibrahim ne wa fake wa duba wa kula yi ma na fasara kan yi ma da wani ya ku giki ni ku giki ni ga kan yi mu amma wa kula yi ma na kiya ma yi masdari na da ma na mu na eh so nan na wato idafa na su a addini da ba ni ibrahim na darjula ni ibrahim eh ndiga na ba na yishi zo na ko tuti na yishi zo na a tun ji tawidi ya ya ndiga a tun abici shirku a ya a bata na ba ji bici shirku bata da na wayana amma su kwa ni ibrahim ta ebo ki bo su ko ci utsa kanun da ake ga shirka ake ga ci biyan shirka a fe jihar ibrahim eh ki jon watakila fadla wuce bebe bu albarka bi cina a bi bara malaka in ci gama alami tun min mamu ya tiye yawa ba eh da kwa kibo wato kim na hadisa alim sallallahu alaihi wasallam ga na ci goyo kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani amma gindon da matatti musulunci zando na beije na musulmi beije a ta ta yi wale da dana munan amuma musulmi ja da muhammadu ta yi giya zane waye kutuwaci ne waye da gwanta wani amma yuma musulmi zuma waye gaba baji yuhawidani ya bel baba bin naji imana ma'ana mi magu baba naji a ga bel lagin naji ci ba ya yahudanci jon ko mishayi jon ko yawo a ca annabi ibrahim mamma kafirun ma mushrikun ma wa koyi annabi idan nabi dan gurko naji zane ji mana annabi ga a ce yona annaya annabi tawidi amma zana mai mishirka wana zamu ci bulu de bawo mutu kuju guku be shirku muji maziya titenja muji daraja titenja emi ya nabi ibrahim daraja mu mutu kona da eh ene ye chokwa ogo oji kando na gada wana wage ji musulunci gaji musulunci ga yabo na baba mi ni musulmi na mi musulmi na a ah, me ji musulunci ga yabo na mi na kina myakatu musulunci gbami ma ke oga nga jega adini pata nga mala na mitu e boga waga tatifa inta unto fono waga bele babo cha kuma ya kono wala mitu bono unji bono wole babo ye jina we ja we jiji bono wole ga nga yi ji chona e boga kemi nunga kwa ajun ajina ga wajun uji kemi na baba we juna wajun

ke gaya inna salati sallan mai jini miji boye jabari wani su ke na jini zuba ta ne mai da ne mai zubo ya jabari masu bo zan dobari wama ya ya ijelemi na an ke ba timi ẹni jimi gasa dẹ ìgídọ̀ pátá na rí ẹgbẹ́ àti mímí kí ẹ̀dá ẹtí láti ti bẹ fòndóńdò ó mọ̀ máa ti harbẹ̀ fọ́nà máa bẹ láti ti ti mẹ́ àlúnà kí bẹ́ ní àjẹ̀lẹ́ ene mi gaji da fanno bata ne mi jumbo da mu wa lillahi wasu ko mi ju rabbil alamin to ta mi ta bata ato shere ti wo chuko da mi shere shere ti jumbo baba ga mai yi gudu shi go eh baba ga yi gudu shi go a ga zanen lotu laduyi laduyi wo za ka zaki za woro ke bi lotu a ga laduyi ko ta be shi a ga zanen suke lotu be a ga laduyi ya ba ba ne guri ji gana ga da wani bona kai za ga bin ji ji boso ko to aga boso ko bu ji boso ko to ke ji boso ko gano ji boso ko ji boso ko gano ji gorogo to e to tani yawe bosi bosi bojo e bojo e bojo bojo e ga bada bo amma e boso ko bojo ke boso ko ji shi dushi na nga ke ditami e ga ban soko la babun nasu su koga yin na salati sallan wani su kibi yanzu na ne ba darija da cin su kowa kuma alaya yanzu a gudun galan cikin pamba gani ga sallah dan dun domin qur'ani yake ga da sallah na a akimu salata wa a zakka sallah wa pamba ba da zakai amma babun na sallah pamba gani bai yanzu dilana so kolla ke luke ba bin yanzu ba bu nuje ya bodar jabo na sallah janare a ya bodar jani yanzu a jana bo sallah riga du daraja ne eh wasta'inu bi sabri was sala inna allaha ma'as sabirin wasta'inu bi sabri was sala wa inna lakabiratun illa lil khashiyin sallah riga du daraja ne fokiya ma a ga tugurin da shiga babu ya tuwa ni da alawa da tuwa farko yana kawai za su mai la'ila ila la'uru gai a salatu bi su ga sallah ga ge a cikin gurin da ke su bata da da mu ake sallah ma ga yi da ke bata na hanya da wuri asa sallah cinwan waji tabbata ne nusukin na pamba um, gani da sallah alami alawa alami tu sallah kwankwayin gai gai na da darjana a tafi ma'ana ma hajji daraja ya bai mina lutu sallah manje ta fasara ya ga yi kyan su kuna idan min suratul kautsar wana inna na kan kautsar fasalli li rabbika wanhar wanhar dai musu na ke ba gani da fasalli eh na ne wu bayan daraja ne ya dena nan ya ga zunya yi su da soko yi ta soko e zuji titenga ga zuya ebo ijoma waga zuwa zubo soko zaka zana agan wuna agan waye wasai jaga daki ngara mu yanzu yau ga zuya ko dalilin sakon kul inna salati wa nusuki ozu zuwa zubo yardan soko eh

so kuma ga wala da bozu to ki atuba soko walakin yanalu taqwa minkum e ko soko bonzo ga atuba soko na soko de bukatu ne no e ko soko ga wonzo ga soko mu de bukatu kuti kama atuba soko soko igina kan soko me fija ogun fiye pa ali soko mu ga pa jina o so ke ja fani pa pa ko ati pa ku me feji ko aji ta ti fe fe fe bita

nungo bidhalika umirtu bi ikhlas wuti tu tayba wuti wuti boso ko ngaso ko don jo foro bidhalika ba babo so ko jana bi foro uju foro da min suratu zumar kulillah a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tu min duni kulina khasirin alladhina khasiru anfusahum wa alayhim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin wa ana awwalul muslimin magai farko musulmi jo ba ne bi ga farko musulmi jo ya al'umman nan ida anabi adamu shi anabi muhammadu zo musulmi yo anabi nuhu musulmi anabi ibrahim musulmi anabi musa anabi isa fata musulmi a ya ba zuwa musulmi ayo so kuma ga abu na ga anabi muhammadu goya ya ga ga farko musulmi zo a ga yana majini fe mu ga farko musulmi na al'umman nabu ebo na annabi don da tucin don da mu ga farko ya musulmi da mina al'umma wuce ko ta ta al'umma anabi musa anabi musa ga farko ya musulmi ta ci aluma na wa na binu gai farko musulmi jo e bone sai na su ku tutube jo mu ta yarda ji be sakon su ko nube da wuyo a san waje musulmi be zaka fi gudu zana cuda musulmi jo kiwa lokaci da ko amma ko idan ya na kenan ba kashi kya da ni ne lamu kasu ga dima ta Ina kasu yi gbogbo yi a ga yi jiji a ta ni min allahi wal ajalatu min sheka kulkal insani min ajal sauri kuma ya ci fala tastajilu so yi buka abin ba ne ga ga caji da ji ga ga yi tuku suke wani ki so kwai da tatu da da gina da firdausi na subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام Sakta. wa musiki. To alega daga na turce ji furo da ya azuya, izada azuya, azuya una. Kuma

so bayani na dabai nan na ya annazilatu sadisa yayi nan naga ya tsanci ne bibiyi nan amma kafi gi dabana mi wada mi ya shawara da ci inda ci da na shawara ci da muhimmanci shawara gubayo ibo fare ya yedi na ya etu sari na ga littafin na bima na fikiyu na wazin siya ne bakatu da na ga da zai dena da zawo so nipiya da wani ga yayi ba mai lega ga ta wadoyi watakila da na ji gadi bukata fotokopi na watakila a ci zai riza guba fitar wani jawa na da takada su babu na wuce ne shawarwuyo ga ya wace a cikin zanen zai wana ya koyi da bi waya kone ya ga gabe zana a gudu ne na bana ga gaye gudu ila junga eh bana ci ga gayo so iga bi bi ga mu ci ga mu daga zanen zai yi wani watakila ya wali furma dunga ga ya daji a lafa na ya zanen zai ga ala su gona da su babu shawara mafari da wani shawara ba cici littafin na kemgbe da lesu zanen wuce kokari sarai lawun jaji yayi yi yana ji wuga yi egi bayan izaji man ji kaka yi ti masala ji wani to amma da nan da cijo to mi to ma agi wasa sake wa gagan wujaji gumi ana bi ma'ana wula wujaji gumi ba mai ci ba to mi tule yana ude ude da na guba na wajin layi lo kan dondona mafari ngai mawkifin majmu'ul fiqh islami be fatawa lajine watakila bayani na zuji yayi mi guca e ba wuja mi ci yona watakila iga lo sos daga nan we independent writer we mujin kondo research daga chababwa da ji fata ga gami yau so daga na bayaniyan man na jini saci na gama wace kala a yi ku ba da jo yayi na uji wa wai ga alu so su ba na so na ka a fe duwana a ci ji muhawara ji ci wa gajiye na littafi ne ja to kan ati ati masala na jo ne ga alu so su wuce ju ba wuce me le ga watakila ya da bayani bibe ci wuce so zane ji ga da fata fatawa lajina na wata wa latina mu mele ga bani volu ya gugi 28 wade ta mun ga mu da 28 so a saboda research a bayan jere da wani energy ga ga waya bo ima bayani magumi ana bayan cinere mini fatawa lajina mele ga lissafi fatawa lajina bani gwarutu arata ne amma gurgudu na wadda da nan watakila ya ga da sa yadda cinere yi wani wafi buku idabi da karin bayani zane magada da yau kone yake da bayani ya littafi na mazmawul fikin islami ga kai ti masalin na jona bayani da shira na bito kone niya na mazmawul fikin islami kana watakila kemna ya gun shi na zamu ta da ya kone wajibi cikin intanet jona har ma da sun da littafi ci ma da wayi gabe igabe iti itinde bayani mini fikin nawazir bana

nwa kuti ga ga wa ije me ga nwe be ga be ga dini bona misali waga lo ba ke na man gaba ni jiga ya isa ra ba ni go lo rabi ta go go fata wa lejina na aga be da ka ta la ran jiga go mai mata ba na mo iga ta ka ni yo ta ka ya da biya to wi za na ke ko ba na we lo na za mu jiga iga ta ka da ya mu ci da tun wata kila yaji fata ga ga ma ji be to ta ka da mu ci biya i set gbọ́nà eh? yìí gbọ́nà tó ń ṣiṣà babu ikun ilé ikun àbọ̀ láti káàgé ilé káàgé ilé ikun àbọ̀ tí kílẹ̀ wújà agagì kan wà 200,000 ní àgbóza ní àgbóza ní àfẹ́tàwà lẹ́tìnà fi sabilillah wa ko kuji atole ato no to ka bi ayi ga ga yawe akiga kuji ya waju wala to wuta ji mi kan ti fi abi ga fe ga ile mi sheba benjo to chara ide de woni la kan ni tu so ku wi ba ka tu nan na ugai ka tu ne chinda tu pa na aka yi ci da tukpo wọn azun yi kashi wunya da baba ni da azun ne man gan wọn gaga gan wọn gaga ti gan nan wani ki gaga na ci kafin lon nana ki mai ga mucin n ba ya fo na tukpo wani kemi sun galo ba ko nan kashi wuci ba wani ka yi bata ade zane yi ba le lokacin yi gaga ya jan funa farko farko kafin yi kanga mini bayani na ji na ugwa gaga jawfu nga ibako uji en fondo na china kapacho loni na jawfu a sabi ki guji tabata ga bako ga jawfu ono nga mai na sai ngi chiga tumbo ko eno chiga tumbo a gaga zu ya to ngba en fo chigba fi na kemi su lo lo makogoro lo na kashi wuce ba man ga manya asibiti doctor ya zama a ga ya foci ba ga ci ga doctor gizon a ga ya foci bo daga tukpo na ke makogoro lo bakuna amma wa yaji zamba cizi ne gaga tablatin udhuni na to platin uzini nga yana nasara ga ya dromo yipe na ya mini pena nga zana to platin uzini nga nga guna wa ye na ga ya cinda tukon wa da ke makogoro lo ba kona amma kade to platin uzini o gugwa ale doctor ziga ale kuna ga ya cinda tukon da ke mi su makogoro lo e ba kona ya wuce bayan doctor ya e zaman shi ito kima na ji shi zuwa yi na gati ga nabo man ga mana shi zuwa yi na kyan fuguba man shi ga yi efo ke makogoro efonaki daga tukpo da ke makogoro a gama yi gwakwa man shi man ji zaba ga gaga a e yi tukpa ke makogoro ita tu gama a bankun caji kaka to iga masalan na ni asalin na waye ichi jiya eno to agbi gagan ci gan baga ya ci da tubo kya yi hukunci ba azun bona man ga eti hukuncin na doctor ya zaman yi daga na aji ma daga ya fuci tubo ke misulo na a ga ya zaga ya ci da tubo azun yunya bana ji imani ga foke ba foci ba amma daga na ga zane iya drum drum ga guna wa ke bo wona a ga daga bai da zabe zuci na tabbata ga musulmi wa guna a can cin da tukpo to mun ke ma ko goro lo mi su lo ba ko zabe zuci ma abikin ga ji faruwa nan madimi chini ya wudu ya nan bi ma'anin waye daji wasa kaci mu fiye da gba kuna azu da zamu can amma kun ga ke ma kun goro mu mai biya ya lobe zin mu malubu da gba kolo azu mu da mu mamma na makalita fi na Sheikh Muhammad eh, Abdullahi a sakaki gana tun mutuzuma na dawana bayani ya doktoji a ga mutuzuma so gurgudu karatu na yaji wai na na da wani ba ne ga ci bijin Allah fadi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu eh, alaikum ko ne mai bayani cikin gana na ta ba zuwa aba sɔ ɔmo sɔrɔ ɔmo kéèké fɔlɔ gan ba wọn adura adura wọn ala sɔ ɔmo sɔrɔ ala bɛ bɔ kyi abisa no sɔ asana bɛ adura wọn ale ba dada tɛ ɛnɛ mɛ adami ebi ni o gi mustaki o ni gi independently ni independently to ama bayani na mɛ wa wale adura bi zun ija alaka bi no aliza ndo shiga sala ndo shiga kunga aga aga ka qur'ana ya wa aga bu qur'ana aga sala ya zui bu yeto eh la eh, ndo shiga aga ja ndo ndo chaya mo ga la ya zui sadi ke wa ga tana je je ke safi safi na na ja ga aga je kaza wa zui kaza to bu qur'ana to biya ko wa je din shi mala okay afwa to masala nan masala irin na mayewa bayani waya goza kama pe na ji katuyen manyan ta na ji fata gẹ́gẹ́ mi yau ọ̀gálẹ̀ manyan ìgbígan manyan ìgbígan bí i bó zane ji dídí lẹ́mọ̀rẹ́ adébádédé jù so su kú ba alheri bi bayani nan waye ne wato dai ide ne gaga kim na qur'ani ga da suratul fatir wana ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal a'malu salihu yarfa'u eh ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal a'malu salihu yarfa'u idan wagwata suko suko suko suko addu'a sawa yabo addu'a na bawo lo wọ́n da sọ́mọ̀ àdàtú sọ́kú amma kí àlúlò sánmọ̀ wọ̀dà àmọ́nà sọ́lú yọ̀rọ̀fọ́wọ́ ètò e gúrù náà wọ́gá lágbó padà wọ́gá aláàdúwà náà ci àlẹ́kí lọ sánmọ̀ ba wọ́gá man shiga to lokaci na wai ba duwa da na oh, o su kwaji ka zami su kwaji ka zami su kwaji ka zami ba ibu e albarka fatiyo bismillah rahman alhamdulillah rabbil alamin fatiha fatiha ne ya tuguru nan ga aláàdúwà nan na kilo sama da su su ko soko soko soko to ba albarka izajo ba izaji aji to ba albarka lila to e tukur da wani na sam do sama da ta soko soko ta ta gona zan da cinu ga soko soko soko da nan mun saji da nan ga yana ga la e tukuru nan ga la duwa nan do sama da ta soko tun fe gugu cinu ga sadaka ya ci ba do zara nan ma sadaka ci zana ce le ga ya na ga la adua lo sama da tu so ko mu tulu fe bugo ci na ga aduwa adua bada no ga dabba su musu dabba na da no wana kula ta saraka talaka ji je a o shisho o gina eh a ga ya na kamishin wòtọ́ àwọn alókìsìn ọgọ́ tó waza fire gbọn so kó àwọn tó fire gbọn so iri wuce ga alif sallallahu alaihi wasallam yayi labari ya zane shi loji ayan wuzuri ci da ajiya ko a ca ci fi pankoro pankoro wuce ta ku ca fi ci ga fi pankoro ti a ku pata ko kar pata jina da ta kun na gwamnati gwamnati ta kwa a mafinin bo a ta ci bala shawara da jiga an a jabu zandun duba su kwa addu'a da ya tuguru mun ga da wani mun wasu ne ya a wata amanu taqullaha wasila ta waje wa rufi sabi yi lalakun tuflihun nauyin ta wasu liyo nuwaci ya addu'a ba ga su ko mi tabaji kazale mi tabaji kazale to boye kazan ci ne mi tun wai bo bo mi jo lugata ku luge ta ku bedegi zanaba ta ku bedegi ar za ta ci tibe ba ta ku kike so etuguru da ka gani bai gugu aduwe ngai yana la aduwa da sama fe gugoci na ngai wasila yana ya dagwa tun lo ba su ko ichi da gugu ya aduwa yana to ki da ba ga ganci na ya la hankali tsamini bai yi na gawula shareti gaga kanan na da ba aduwa gwamu eza dabo tunani ayi kando na oga aduwa ba egya malokin ya aduwa wuce agwa wa wa aduwa ba o mazu dabba to mun ji hacan kabo wasu daba o mafatiya ba kabo wasu dabba o ma wani rakutu da ajin sadaka eh so ko goyin wo kabo mo waga latin ne ji pata wala to tu burundon do gbupa nkan so ko dunga goma nga buna eh ebona egibi ka kan nan kusoko annaba yi shizo na ja kitayi min qur'an ni ke na ba duwa na bebe bo izuni ala ala ido bu pa so ko ma go eh so ko ya yi labari misali annabi zakariya إذ نادى ربه ولا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سكوك فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أه؟ ويا تنيا نبي يونس أه؟ ويونس إذ نادى ربه وذنون إذ ذهب مخاطبا فظن أن لا يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بيقوي فاستجبنا له وكش فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durr to za gura so kwashi dana ta to annabi annabi adam yayi fatalaka adam rabbu rabbu kalmatin fataba ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غانا لالينا النبي ادم فيجنا سو كما بنغو amma ga yi ga gaya tuna wa abu kwana da na soko ci gwa ya buwa ki ba abu lu ba soko uku soko yi zakawa so ga ta yi ta mi su ta ti o soko uzire na demin da da no ku kya mi gami mi ba so kunu gwa da go uku soko za ka bo ga da ci bu ma so wa ga sharati wuce na ci ga sai wa ganye su ba na wadda problem na dawon amma kawai lushe shere ta gagganin damu ya mide jiji mai ji fata gunga ba su kome gan yanzu su kwa shi mutu ba shi kenan mubiya amma waga bai zuji to ba su koga sana domo eh gagaga dole dole yana zuna ma yi rukuku ma yi boku tau ga da nan yi ji kuma gada sana domo wadan zuya a aya su ko subhanakallahu wa bihamdi eh <laughs> <laughs>